sukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahadicin samai da ƙasai wanda ke jijiya al'amura kamar yadda ya ga dama ita tsarin da ya ga dama muna godiya gare shi muna jinjina masa mun tabbatar da kaɗaitakarsa subhanahu wa ta'ala cikin mulkinsa da kuma cikin jijiya al'amura Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi mun shaida kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzonsa ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi mafi girma mafi ficin littafi shine alqur'ani mai girma wanda duk ya riko da shi ya ci nasara ya dace wanda ya rike alqur'ani ya bi alqur'ani ya bi koyarwar alqur'ani ya samu shiriya zuwa ga tafarki mai kake mun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya saukarwa alkur'ani ya karantar da al'ummarsa musamman daga sahabbai suka karantar da na bayansu har aka samu fahimtar alƙur'ani da ganewa da aiki da shi zuwa wannan lokaci namu kuma har zuwa ranar tashin alkiyama insha Allah kira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ne Allah wato alƙur'ani maganar Allah shine littafin da Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam alƙur'an in an ce menene alƙur'ani malamai suna suna ta'arifinsa ma'ana suna ba da definition na alkur'ani da cewa huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lafzan wa ma'ana alqur'ani shine maganar Allah wanda yake gagarau ya gagari kowa ba wanda yake iya yin magana irin ta Alƙur'ani. wanda aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lafazance da kuma cikakkiyar ma'ana lafazi mai ma'ana wadda wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi ya zaɓi wannan al'umma ya ba ta wannan littafi domin ɗaga darajarta zaɓi ne daga Allah mutane su zamanto al'ummar alqur'ani wannan ba ƙaramin dace ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga darajarsa sama da dukkan kowa cikin mutane da ma sauran halittun Allah amma zaɓin da Allah ya masa sai ya bashi alqur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani littafi ne wadda yake girgiza zukatan waɗanda suke sauraren Allah subhanahu wata'ala yana faɗi Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqashairu minhu julubi alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha shine wanda ya saukar da ahsan mafi kyawun zance shine alqur'ani kitaban mutashabiha littafi ne wanda yake ya da juna kowane ɓangarensa irin kowane ɓangare ne wajen mu'ujiza da cikar ma'ana da kyawawan lafazi da kuma furici kyakkyawa da ba da ma'ana ingantacciya kuma mai cikakkiyar ma'ana wannan littafi ne wanda waɗanda suke jin abun da littafin yake faɗa za ka ga fatar jikinsu tana motsawa tana girgizawa saboda ne sannan kuma zukatansu kuma suna karkatuwa suna lankwashewa suna laushi zuwa ga ambaton Allah wannan Alƙur'ani littafi ne wanda yake maganar Allah subhanahu ta'ala wadda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi cikin harshen larabci wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi don a karanta a wa'azanci littafi ne wanda Allah ya saukar da shi don a yi tadabburi a kula da abun da yake faɗa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce mutane ba za su duba su kula dubi na la'akari da dubi har zuci da kula da la'akari su dubi alqur'ani ba yadda alkur'ani yake da abun da ya ƙunsa na bayani yana bayyana abun da ya shuɗe shekaru dubbai da suka wuce yana bayyana abun da bai zo ba shekaru masu yawa da za su zo duk alƙur'ani yana bayyana su kuma yana bayyana abun da ake cikin yinsa kuma yana bayani babu wanda ya ya musa sai wanda yake kafiri hatta kafiri in ya dubi maganganun alkur'ani ya tabbata gaskiya da sai ya ce imani da su saboda abin da yake faɗa na baya ba wanda ya sai musa saboda ya faɗi gaskiya yana iya ba da labarin shekaru dubbai amma ba a isa a musa ba domin abin da yake faɗan babu kokonto a ciki yana iya ba da labarin abin da bai zo ba zai zo nan gaba ba a isa a musa ba domin abin da yake faɗan hakan zai faru idan ya faru Ka alƙur'ani littafi ne wanda yake Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'an shin wai mutane ba za su tadabburi su lura da alƙur'ani yadda yake ba da a ce alƙur'ani ba da gurin Allah yake ba wallahi da mutane sun samu saɓani kata kata a cikin alƙur'ani. amma ina alƙur'ani daga Allah yake yana ce afala ya tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha ko dai zukata a rufe suke ne idan zukata a buɗe suke suna da basira suna fahimta to su duba alkur'ani za su ga cikakkun ma'anoni da tabbatar da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da adalci a cikin alkur'ani da tabbatar da riƙon amana a cikin alkur'ani da tabbatar da kyakkyawar zamantakewa a tsakanin bayi musulmai zalla hatta ma waɗanda ba musulmai ba tabbatar da zamantakewa da girmama sha'aninsu a lokacin da ake mu'amala da su Allah subhanahu wata'ala yana cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wannan littafin wani littafi ne Alƙur'ani innan. wanda muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun wanda ke cike da albarka daga gurin Allah Allah ya saukar da shi da ya dabbaru ayatihi don mutane su lura yi la'akari su ɗau izina daga ayoyin alƙur'ani wani ya tazakkara ulul alba sannan waɗanda suke masu zurfin hankali da tunani wa azanci su gane alƙur'ani lallai maganar Allah wannan alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikar kitab larai raiba wannan littafi sam babu kwanto ko shakka game da shi Allah ya saukar da shi saukarwa wadda take cike da dukkan ma'aunai na gaskiya da adalci waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah hadisa, wa ya isa ya ce yana da maganar da ta kai ma maganar Allah gaskiya balle ce yana da maganar da ta wuce maganar Allah wajen gaskiya shi yasa alqur'ani magana ce ta gaskiya magana ce ta adalci magana ce wacce take cike da hikima da balaga da fasaha magana ce wacce in an rike ta za a zauna lafiya in an rike ta za a samu ni'ima in an rike ta za a samu bunƙasan tattalin arziki in an yi riko da maganar Allah shine alqur'ani in an rike alqur'ani za a samu security cikakke zaman lafiya waɗanda ba su tsangwama za a samu kwanciyar hankali za a samu stability wadda ba mai ɗorewa in dai an yi riko da alqur'ani amma idan aka tafi alqur'ani abun da babu ku ne wani قال به القرآن kowace irin amana ko karma a ganin ido mutum ko babba alqur'ani littafi ne wadda in an kula da shi aka ɗauke shi to za a samu wato albarkatu daga sama da ƙasa da ma'abuta walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama minas sama'i wal ard da a ce ma'abuta alqariyu garuruwa da ake gani da ma'abuta garuruwan sun yi riko da alƙur'ani sun yi imani sun ji tsoron Allah sun yi taka tsantsan da dokar Allah ta hanyar bin alƙur'ani to Allah ce da mun musu da albarkatu ta sama da ƙasa da sun samu gyaɗar dogo kenan sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa wannan shine alƙur'ani dukkan wannan muhimmanci na alƙur'ani da ake ambatawa da ayoyi da hadisai suka tabbatar da dukkan wannan daraja da fifiko da ayoyi da hadisai suka tabbatar ga alkur'ani da dukkan wannan wato cika da tumbatsa da Allah ya sifanta alkur'ani da su amma mu musulmai al'umar alkur'ani waɗanda aka saukar alkur'ani a daga cikinmu a yau muna sakaci da alkur'ani dewa daga cikinmu a yau muna sakaci da alkur'ani ɓangaren karanta shi ana sakaci musamman ga waɗanda suke da shekaru ma'ana waɗanda suka zama da matasa da makamantansu in dai ba wai dama mutum ɗalibin alƙur'ani ba ne ya inci kansa ta hanyar taufiki daga Allah sannan iyaye suka ɗora shi akan karatun alƙur'ani da daga cikin ba mu damu da karanta alƙur'ani al'umma an wayi gari a yau mutum zai iya wayan gari ya ini ya wayi gari ya ini ya wayi gari ya ini bai karanta alkur'ani ba a iya samun kwana uku a rayuwarsa amma fa yana rayuwa kuma lafiyarsa kalau bai karanta alkur'ani ba a lokacin da magabata suke wa 'ya'yansu faɗa, a ce wai kai a rayuwarka sai ka yi sati kake sauƙi alkur'ani akwai daga cikin magabata wanda ya sa ɗansa a gaba yana masa faɗa yanzu a sati kake sauƙi alƙur'ani mana kake karanta alƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe a sati wani asara ta yi yawa karka sake yanzu akwai a rayuwarka har ma za ka wulga da ayan alƙur'ani ba za ka sake wulga da ita ba sai wani sati inda ba ka karanta ta sallah ba yana yi wa ɗan faɗa mu kuma a yau ana iya samun wanda zai iya shagaltuwa da rayuwa har yayi sati da karanta alƙur'ani ya karanta kuwa bai bude ya karanta ba musulmai a yau saboda me duk falalan da aka faɗa ɗazu cikin ayoyi da hadisai da abun da ba a faɗa ba wanda ya fi yawa suna nan amma har yanzu ba mu ɗau al'ur'ani yadda ya dace mu ɗauke shi ba mu ƙaddara Allah iya yadda ya dace a ƙaddara shi ba. Ke sa maganar Allah sifa ce daga Allah sifar Allah ce maganar Allah sifar Allah ce shi yasa malamai suka karo da waɗanda mu'tazilawa da suka zo da cewa alqur'ani khalqullah a alqur'an kalamullah wa kalamullah sifatun lillah wa sifatullah sifatun azliyatun abadiyatun har tun fil azal sifar Allah tana nan babu ranar farawanta domin me Allah shine huwal awwal kuma babu ranar karewanta domin Allah shi ne akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin al-awwal alladhi laysa li awwaliyatihi ibtida Allah shi ne na farkon da babu babu gurin da farkon ya fara haka Allah yi. yanzu in ka ce wani shi ne na farko amma jiya ba shi bane na farko bara ba shi bane na farko in mutum ka kace magana amma Allah shine al-awwal allazi laysa li awwaliyatihi ibtida wal akhir in ka ce mutane mutum wannan shine na ƙarshe to daga shi ba wani kenan yau ko daga shi ba wani eh, shekaran jiya ko daga shi ba haka nan amma Allah shine al-akhir allazi laysa li akhiriyatihi inkiba babu ƙarshen ƙarshe ga ƙarshen Allah Allah shine al-akhir kawai haka zaka bar shi al-awwal haka zaka bar shi to shi Allah nan shine wanda ya sifantu da sifofi na cika da tumbatsa sifatullah kulluha sifatu kamal wa sifatullah kulluha sifatun azliyatun abadiyya azaliyatun babu ranar da suka fara abadiyatun babu ranar da za su kare to sifar Allah ce maganar Allah alqur'ani kai dukkan mutane ma maganganun su sifofin su ne yanzu idan ka ji muryan wanda yake magana in dai ka san shi ba sai ka gan shi ba za ka ce ga wani sun yana magana so da sifarsa ce maganarsa to balle Allah subhanahu wata'ala to maganar Allah mun dauke ta bayan hannu a mafi rinjayen lokuta aka wayi gari musulmai muna yi wa Allah abin da muka ga dama kuma muna son ya mana abin da muka ga dama mu fa ba mu yi wa Allah adalci ba wa ma qadarullah haqqa qadari wallahi mutane ba su kaddara Allah iyakan kaddarawa ba mu ne musulmai mu muke yin abin da muka ga dama kuma muke yi wa Allah abun da muka ga dama ba abun da ya ga dama ba kuma muke son ya mana abun da muka ga dama ba abun da ya ga dama ba mu masa adalci saboda me alqur'ani fa maganar Allah ce amma ba kowa yake karanta shi a kowace rana ba ko musulmai wani zai ka sai ya ce ma wai ɗansa zai fara izu goma babu ƙura'ani a gidansa ko bai da kuɗin ya wai in akwai wai ku ya ga kaman kuna da alaka da ko islamiyya ko kuna da alaka da ko watakila a ganin sa kuna da alaka da ko musaf ne ko qur'ani saboda haka sai zo wai a gurin ka za a samu kyautan musaf amma da zai auni masara ya kai wa ƴaƴan shi baka san yadda aka yi auna ba amma wai musaf da za su karanta ɗansa ko yanzu ɗan ya kai iji goma akwai akwai qur'ani ne da Allah a taimaka mana da shi to da tsafar sakaci irin na mutane mushaf bayi da shi amma yana da kuɗin zagayawa yayin abin da zai yi yana da kuɗin waya bayi da kuɗin mushaf waɗansa saboda mai saboda sakaci ƙur'ani ba shi ne muka faɗa wanda Allah ya yabe shi cikin ayoyi ko maganar Allah hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar kuma aka tuma ma maganar Allah ai magana ta ƙare ba sai an ce komai ba amma wai wani bai da kuɗin sayansa wani kuma idan ya zauna a masallaci in ya ɗaga Musaf ya ɗan duba abin da ya tawaka gare shi idan ya mayar gidansa ba Musaf. kawai in ya mayar shi kenan sai ran da ya sake zuwa masallaci iyakacin tsakaninsa da musab in ya shiga masallaci in ba shi da uzuri rayuwar duniya yanzu ɗan lokaci ne yana da wasu minti talatin na ɗaukar Musaf ya duba kawai shi kenan in ya dauka ya duba wani ma idan ya duba a gurin yake barinsa, wani ne zai zo ya dauka ya mai da shi inda ake jera da tarabai tsabar sakaci da alqur'ani kamar wato ko ba mutum alqur'ani ba ko ba abu nan ba amma da zarar bala'i ya faru ko jarrabawa ta faru ta rayuwa ko kuma a'a mutum yana son wani biyan bukata to nan ne zaka ga yana cewa Allah a biya masa bukata amma maganar Allah bai damu da ita ba yanzu ko maganar mutum ne haka kawai ba ka damu da maganarsa ba ya dace ka zo gunsa ka ce biya ma bukata ba ka masa adalci ba wanda kake son biya ma bukata a cikin mutane ya kamata ka kusace shi kullum kana girmama shi kana girmama masa lamarinsa kana girmama abubuwansa da ya juya zai ganka in ya juya damu ma zai ganka in ya juya hagu zai ganka to nan ne zaka ce za a ce eh wani mutumin wani ne ya kamata ya biya masa bukata amma Allah subhanahu wataala ga maganar sanan amma mun bacci a masallaci babu ita a gidanmu akwai wanda gidansa ba Musa kuma musulmi ne gidansa ba Musa don ɗansa in zai fara haddan izu talatin to zai zo gurin kawai neman Musa ba shi da kuɗin sayan Musa ba shi da Musa a gidansa wannan asara ce asara ce kuma da sakati da rashin kula da maganar Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da suka rinka sauraron maganar Allah suna rubutawa lokacin da ba abun rubutu tattare da su wani zai rubuta a ganyen bishiya ya je ya ajiye a gida wani zai rubuta a dutse mai faɗi ya je ya ajiye wani zai rubuta a ƙashi da ya bushe haka sabon suka rinka rubuta alƙur'ani ƙashi da ya bushe kuma suka rinka haddace alƙur'ani haka waɗannan itatuwa da ƙasusuwa su ne su zaune a gidansu ba rabi ba har harafi ko ta ina ba sa rage shi ba sa ƙara shi a cikin alƙur'ani haka suka mu'amalanci alƙur'ani Allah ya ɗaga darajar su har yau in mun ce ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce radiyallahu anhu to da sun yi hidima wa alƙur'ani sun tsaya tsayin daka da ba su tsaya tsayin daka ba da alƙur'ani bai zo ba don tsakanin mu da su tafiyar shekara nawa a lokacin da ba jirgin sama babu komai sai dawaki sai jakuna sai raƙuma da su suke tafiya amma sai da alkur'ani ya zo nan hankalin su ya kwanta suka haddace alkur'ani suka kawo shi suka karantar da mutane suka haddace alkur'ani suka san ma'anoninsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai yan uwansu suka zo suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka san alkur'ani suka karantar da wayansu haka alkur'ani dole sai mun san shi ko mun san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don bai da za a yi a fahimci alqur'ani sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zindiki yace sai alqur'ani to ta ina ma ya san sunansa alqur'ani waye ga masa yace ba a amfani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zindikanci da yake ciki to sai a ce masa waye ga maka wannan littafin shi shine alqur'ani sai ina ka sani don kai baka nan da ake saukar da shi shekaru sama da dubu ne aka saukar da shi in yau kace ba za a san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai don a fahimci alqur'ani ba to waye ga maka wannan shine alqur'ani waye ga maka izu sittin ne shi waye ga maka ayoyi dubu shida da kaza kaza ne shi ta ina ka san wannan tunda baka na aka saukar dole akwai wanda ya ga maka to shi wanda ya ga maka a ina ya sani dole sai ka bi silsila in ku za a bi silsila ashe za a dole a san maganganun wasu kafin a fahimci alqur'ani balle maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma musulmai muna sakaci da alqur'ani wanda ba shi da lokacin karanta alqur'ani a kowace rana babu wanda ya fi shi asara a cikin musulmai babu wanda zai ga duhu in ba Allah ya kiyaye ba a cikin kabarinsa irin wannan mutum ba shi da lokacin karatu alkur'ani a kowace rana amma sai lokacin neman duniya da gina ta wallahi zai wuya ya ga haske a cikin kabari baya karanta alkur'ani kawai sai ran da ya ga dama wani fi sai yi wata akwai wanda yace yakan yi wata biyu yace shi kan ba zai ɓoye ba yakan yi wata biyu wani ta iya yakan yi wata uku bai karanta ƙur'ani ba asara ta ƙare ana to me karanta karantawa me mu ce ke faɗa me mu ke nema a duniya a lokacin da mutum zai yi wata biyu bai karanta alƙur'ani ba saura masa nawa a duniya shekaru saura masa kwanaki nawa ya ku al'ummar musulmai muna sakaci sannan ba ma neman sanin alƙur'ani bayan karanta shi da kuma ma sa alqur'ani ba sai an koyi karanta shi ba haka kawai yanda ake nan kawai shike nan mutum ya ga ya je karanta yadda yake so ba da yawa daga cikin musulmai ana karanta fatiha ba yadda take ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi sallah ba tare da karatun fatiha yadda aka saukar da ita ba ba shi da sallah ba shi da sallah girman fatiha a rayuwar musulmi ya wuce duk inda kake tsammani ya fi girman jari ga ɗan kasuwa wallahi ɗan kasuwa ya rasa jari ya fi sauƙi kan musulmi ya rasa fatiya. wanda ya karatun boko har ya gaji da sauran karatuttuka ya rasa aiki ko a kore shi a ma'aikatarsa ya fi sauƙi kan ya rasa karatun fatiha wanda ya ce mukami a sauƙe shi bai shirya ba kuma ya sake rasa mukami har abada ba zai samu mukami ba ya fi sauƙi a gurin Allah da ma rayuwarsa akan musulmi ya rasa fatiya. Da kuma al'umma musulmai al'ur'ani ba abun wasa bane shi yasa fatihatul kitab sura ce ta musamman a cikin al'ur'ani. yaushe za ka zauna ka ce ba ka iya karantawa ba ko ka ce ainihin yanzu shekarunmu ne ba mu da lokaci ba ka da lokaci kana da lokacin kwanciyar kabari ba iyaka ba san ran da za ka kare kwanciyar kabari ba kwantar da mutum a kabari bai san ran da bai san ran da za su kare sannan ba abin da mutum zai samu a kabari sai abin da ya da shi sannan a yi tashin alƙiyama ran da mala'ikan mutuwa zai tsaya ɗaukar rai ga wanda bai iya karatun alƙur'ani ba kai Allah ya kiyaye musulmi bai iya karatun qur'ani ba mai fiskantar malakul maut mai fiskantar malakul maut mai fiskantar malakul maut mai fiskantar kwanciyar kabari bai iya karatun qur'ani ba ya yi yanzu mutum yana tsallake kwana bai karanta qur'ani ba kuma lafiyarsa kalau kai ko ba lafiya ko ba lafiya ya kamata mutum ko ka ce ne ka tabbai da lafiya a zuciyarsa ya karanta fatiha ya je ya dawo ya je ya dawo wannan ya fi sauƙi. ya ku al'umma musulmai muna sakaci da alqur'ani muna sakaci da alqur'ani ba ma karanta shi yadda ya dace ba ma sanin ma'anoni su kuma ba ma aiki da shi rashin aiki da shi shi kowanne mu. an saukar da shi ne don mu yi aiki da shi in ba ma aiki da alqur'ani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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عامل كما عامله الصحابة رضوان الله عليهم اتقوا الله عباد الله وتأسوا برسول الله في معاملتكم وعلاقتكم بكتاب الله تأسوا بمن كان بمن سبق من ال... من هذه الأمة من صحابة رسول الله الذين تلقوا تلاوة القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلمت أكثر من سبعين سور من القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك آية ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وكيف نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناوله مطايا لأتيته هذا ما يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن رقما كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وانظروا إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يفسر القرآن من أعلم الصحابة بكتاب الله جل وعلا انظروا إلى أبي الجرجاء من كتاب الوحي زيد بن ثابت من كتاب الوحي كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الصحابة الذين تلقوا كتاب الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبروا كتاب الله وامتثلوا أوامر كتاب الله واجتنبوا نواهي كتاب الله وها نحن اليوم المسلمون يوجد من المسلمين من لا يقرأ كتاب الله في أيامه ويوجد من المسلمين من كان بينه وبين كتاب الله جلوسه في المسجد يأخذ الكتاب في المسجد ويفتح ويقرأ كلام حتى يكون المسلم لا ليس هناك مصحف في كتاب في بيته ليس هناك مصحف في بيته ولكن هناك أشياء التجارة آلات التجارة آيات الأشياء للمعيشة في البيت موجود هذه خسارة عباد الله فلنعلم عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا نراجع أنفسنا في علاقتنا مع كتاب الله وفي على الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عباد الله اعلموا عباد الله إن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك حيث قال جل من قائل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 اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا غومبي وعن نيجيريا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم ثبت عقيدة صحيحة سليمة وتربية حسنة في بلادنا وفي بلاد الحرمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويسأل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله تعلموا كتاب الله عباد الله وقرأوا كتاب الله وامتثلوا أوامره يا عباد الله وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أن الخير كل الخير في امتثال أوامر كتاب الله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 وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين واهد شبابنا شباب الاسلام يا رب العالمين ومن على فتاتنا بالخشمة والحياء والحجاب واحفظهن من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو أراد ذرياتنا أو أراد ديننا أو أموالنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم أشفله بنفسي يا حي يا قيوم اللهم شتت شمل أعدائنا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا ذا الجلال والإكرام وردهم إلى أنفسهم أذلة صاغرين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم من أراد الحرمين بسوء أو شر أو مكر من داخلها أو خارجها اللهم عليك به إنه لا يعجزك عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله